hadaru a hiki rigan nan da dake akwai sauran yaro a jikinka ba kai lalashe kamar wannan ba habu da haka dan aure ka kai shi wannan irin mutum ne duk inda je sai ka biyo ne. saboda ni wayan ki. kai ko zuciya ma baka da shi aikin cinye bai sani ba ko fa da zaki min azaba da wuta ba zan daina binki ba zan faɗi maka gaskiya ba zan aure ka ba magaji don haka da ka wahalar da kanka abin da yake tafi da mu arziki ne Oh madalla muna so kai wa bakinka haka amma ni ba zan yi magana a rediyo ba muna shikin ibtila'i to ku sani mu filani ba raggayi ba na shiga uku na idan akwai abin da ya fi shiga uku ma kin shiga sun kace mana yara sun kashe mana dabbobi suna so su kare mu daga doron ƙasa ko mu jafata a radu Allah ba za mu yarda ba on yardi mi dasi on yardi mi jali kun yadda kun amince ni ne shugaban ku In the Federal Republic of Nigeria, one factor posing major threat to lives, peace and security. The conflict between Fulani herdsmen and farmers. To intercept the crunch, Halifa Investment Nigeria Limited presents a possible solution. Waterga ga wanda ya kashe arɗo salihi ba ni bane kan ya kai ba san me faru ba Allah ya isan mana tsakanin mu da kai aradu Allah za mu ɗauki mataki a kanka ka shushe ni ka mai jini mariya kai sho da wannan rayuwa na san yanzu suna nan suna shirin ɗaukar fansa kamar yadda kuka ɗauka kun ga kenan Allah kadai ya san karshen wannan fitina ta yaya zamu mu bar dabba da tarwatsa hankalinmu wata riga waye kashe mahaifinta a wata riga suke mu ne su ne wanda har suka yi mana kisan kai su ne dan uwana suka samu suka kashe shi su ne ba za ta kare ba ni mai iya hakuri ne ka shafura Allah da ya kyauta wannan al'amari kawai ku biyo mu mu Love, where there is love, there is humanity. Where there is humanity, there is unity. Where there is unity, there is peace. Watariga. wata riga to sai na halaka su daga su hashanin nasu wani irin zancen banza ne wannan yara rasu. wata riga Executive Producer Abubakar Halifa Story and Screenplay Nasiru S. Kongozo Producer Nasir Hajiya And directed by Ali Gumzak Sak Wani irin jaraba ne wannan eh? Ka bi ni gida, ka bi ni jeji, ka bi ni hanya Don Allah, don annabi ka daina bina Ni ba ba zan iya kyale ki ba sai kin saurari bukatata wata riga sunanki cikakke rashida abubakar kabir ke yar asalin garin taraba ce Abinda kika fi so a cikin abinci shine biskin masara abun sha kuma baki da zaɓi duk wani abu mai sanyi kina san shi kala da kika fi so pink kala lambar motar ki AX 5037 sannan kuma lambar waya ki 0806062 dakata ya fa kamata ka farka idan ma mafarki kake domin ni ba zan taba auren ka ba zan dau wani hukunci ko da ko hukuncin ba zai mai daɗi ba ko da daga baya idan ya kalli hukuncin zai ce na mai rashin adalci ba abin da ya dame ni ba na tunanin abin da duniya za ta faɗa a kaina rayuwar ka ce ko ta me yasa kake son sai na yi rayuwa irin taka waye zai kisan ya kasance da gatan duniya kamar ka waye zai kisan ya kasance da jakadin farin ciki shin baka san ka haɗu bane na gode da irin wannan matsayin da kika dauke ni kika daura ni kuma ina so in tabbatar miki da cewa zan kafa miki tarihin da ba za ki taɓa mantawa ba eh hakan yake nufi ka san ko ni wace ce da kamare ni? Jaka ce ke wawuya jahila wanda bata san darajar mutane ba. Wannan siyasan cewa ni jaka ce, wawuya ce, mara hankali. ba zan iya taɓa raba ki da shi ba na zo in yi haka ne kawai saboda hana shi wani abu na rayuwarsa na jin daɗi na same ka ka riga da ka zama nawa sai mai rage karki damu tunda na zo gare ki ai zaki sani tunda nake ban taba yin soyayya da nake ji na yi soyayyar gaskiya ba kamar akan ka nagode da soyayya da ke nuna mu ni ma ina son ki nema kai wa kanka ganganci ya kake nema ka kai kanka ganin likita kuma bayan lafiyar ka kalau gaje ba wani wallahi da na gaje da matar ka ce Suraya ta shigo har cikin gida ta shigo da wannan wuka kika kashe mahaifiyar dan na bude baki na ga yanzu cewa ta ce miki kishiya za mu binne ta in kashe yadda ki kashe sannan kuma daga baya ku umarnin ta bace Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi ba ni bace. Ga abu na gani da ido na. In life, you never can tell what people can do in anger, tension, or pressure. Na zo in gaya miki ne Hajiya ta rasu. Dama ba ta da lafiya ne? Lafiyar ta kalau kashe ta aka yi. Kisa? ya kashe ta? Matar yayana Surayya. Ba kana kisa don nan gayan ba? Star Investment Nigeria Limited returns with another unusual family story. Bani Bache. Kai kuma idan baka fita daga harkar yarinyar nan ba, wallahi zan kashe ka. Kai kibo, har ka ɗauka turanka ne. Zan illata ka, kuma in raba ka da duniya. zan raba ka da wacce ka fi so a duniya kana da mahaifiya marasa har inda take Husband and wife living tranquilly, harmoniously, and affirmatively. Suddenly, the husband's mother mounts pressures on him to bring in a second wife, Bani Bache. ko da gaske mahaifiyarki ta ce ki fito da miji nan da sati ɗaya? Me ta ce miki idan baki fito da mijin nan da sati ɗayan ba? Ta ce za ta fitar min da duk wanda ta ga dama. Shi da dalilin da yasa ki kashe ta saboda ba ki son ki fito da mijin? Na kashe ta. Wallahi ba ni bace. Bani Bache. She's the only suspect. She has no way out. She's in big trouble. Nabil, ka tambayi mahaifiyarka kuɗi a cikin satin da ya gabata, haka ne? An yi haka. Me za ka yi da wannan kuɗaɗen? Eh to, ba lalle ba ne faɗa a cikin jama'a. Shi ne dalilin da ya sa ka yi fushi kenan ko? An kai tsawon wani lokaci aurenki ke da Abdulmalik. Objection, my lord. Few later, her son pays a visit to his mother only to find her lifeless body laying down with her daughter-in-law roaming about in confusion. Bani Bachi. Ga mu da kai na cika. Ina fata da yanzu za ka daina bibiyar a Ya kamata mu hanzarta mu gurin nan saboda ka san bamu da isasshen lokaci kada ya biyo bayan mu. Ko da ya dawo ni zan iya tunkararsa. In ba tsoron sa nake. Bani Bache. Bani Bachi. Bani Bache. Screenplay Shafi Ododegiwa. Assistant Director Yakubu AIK. Bani Bache. Executive Producer Abubakar Halifa. From the Ghana Small and Mighty Producer Abdulaziz Dan Small. And directed by Ali Kunsak. Bani Bache. Get a copy and find out more. an miki magana akan wani baran yaro shine ke nema ki jefa rayuwarki cikin wani mabacin hali a'a yaya ba haka bane ba na jin daɗi ne ai dole komai aka baki kice ba kya jin daɗin sa maryam ina so ki gane wani abu ni fa ba wai ki nake ba ko na tsane ki kariya nake miki da gata ya kamata mu san asalin yaron nan kan mu bari wani abu ya shiga tsakanin ku da shi kina so da ka baya mu zo mu ji kunya ne ki kin ga abin da nake so in gaya miki na ƙarshe shine umarni nake baki ba shawara ba ki nutsi ki dawo cikin hayyacinki. thank you Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Da Allah mala ina tambaya ne. Ni bako ne. Allah ya sa na sani. Da Allah wurin da zan kwana nake tambaya. Ban gane me kake nufi ba. A ma'ana hotel haka mai dan sauki wanda zan kama. Oh, yanzu na fahimta me kake nufi. Eh, eh to zaka iya karamu a adilin sai nan. Zaka ce kai ka zare road. Ina tunanin ana akwai wani mai saukin kuɗi da ka samu. Eh to amma gaskiya ban sani mazu ko kuɗin ya ƙaru. so da yanzu ka san komai ya canza nagode sosai na gode lafiya da ce a lafiya kana babu dadi in da ka abin da ke fara ka faɗa mana ka ga ƴaƴan ka ne mm. wata matsala ce a office zan je za a je a ah, dadi ina ka matsala ka faɗa mana dadi ashe wannan al'amarin zai zo ya riske mu a lokacin da ba mu taɓa zaton cewar zai zo ba ni jikina ya yi sanyi ina Laura ce ta turo ka gurin mu? Eh, ita ce ta faɗa mu. Amma ya Laura za ta yi mana haka. Wannan haita sani ne. da mutuncinmu a gari mun fara tara iyali tana nema ta ballo mana ruwa shi kuma wanda aka sama ta hanyar da aka same shi kare mutunci a idan duniya kenan zan tafi amma ba gida zan koma ba zan shiga duniya inda ba wanda ya sani balantana ya tona min asiri amma ku sani cewa allah ba zai bar ku ba don ku ne sanadiyar faruwar hakan labarin ya fara daga wata rana da muka je taron ranar masoya assalamu alaikum jama'a muna yi wa dukkan wanda ya halarci wannan guri mune muku barka da zuwa kuma mune muku lale yau take ranar masoya Allah ya riga ya ƙara zagauna da wannan shekara da haka muna yi kowa da kowa barka da zuwa mune muku lale amma kafin nan ina son mu tafa ranar masoya da Allah a gurguje a yau rana ce babbar rana rana da muke farin ciki ta zo Allah ya riga ya kara dawo da ita ta ranar masoya wasu kaɗan daga ciki sun mai da ranar masoya ko su je picnic ko su je swimming akwai abubuwan da suke shiryawa iya nuna nasu mu kuma ranar ta zagayo sai mu taru mu taya juna nuna farin ciki amma a yanzu ina son ga suwaye za su iya nuna bajinta su domin taya yan uwa nuna farin ciki in za su iya da Allah ina son kaɗan daga ciki su ɗan fito tsikiyar. still na nuna mana nuna farin cikin ranar su da Allah a tafa musu in akwai su kenan soyayya ce ta koyar da ni ku ji kaɗan laba su kwashe dukiyata siyo aure su manta da ni na bi a sannu takunta na gane hakan ya rikitar da ni a zuci ta sakan cuta na kuka da ido ba ji ba gani gashi na zo cikin santa na ɗau haƙuri yawar kare da ni na ji zancen ku na tausaya amma kun sani fargaba lakin da kuka shiga a soyayya ni ko ban shige shi ba ina da wacce muke tarayya ta gaske mai ci gaba ko bani lafiyan za ta jinya ba za ta guje ni ba ku ɗauki hakuri ku yoda ce ku sanya haka din jarabta ce tsallake ta kaddara ce waɗansu koka cikin duniya waɗansu sai da daga ranar muka zama abokan juna muka shago da yake da kanmu ba 'yan gari ba ne zuwa muka yi sai muka yi shawara mu zauna a gida ɗaya muka zama komai namu yana ɗoruwa ne bisa kowa muna taimakon kanmu muna rayuwa da kanmu cikin shauki yadda dole kowa sai ya ga kowa sannan kuma wannan falon shine falon mu falo ne wanda kake da iko da shi kai ma kake da iko da shi ni ma nake da iko da shi dukkan mu babu wani wanda za a ce shi ne mai falo namu ne mu duka abun fata shi ne mu rayu cikin aminci da farin ciki insha Allah yanzu abin da za a yi kowa ya leka ɗakinsa ya duba kafin mu je mu ɗago kaya mu zuba ko minan to ai mu kullum ne auki abu yake Wannan kuma Tare muka ganta. Tambayar da za ka yi ya kamata ne. Ko dai ta yi maka ne. don ma dai zuciya ce mara jin magana. Amma na daɗe da zuciyata ta yi hijira na sa mata kuma mummunan doka akan daina karɓar soyayya. Tun wani horo da soyayya ta yi. amma ban sani ba ko umar yana ciki wai <laughs> ka ban wata dariya ai wanda ya taɓa jarrabawa ya san ɗanɗananta kuma ya karɓi ko da ku a wani ɓangare ne shi ya kamata ya yi ko da ko ba zai karɓi <laughs> ko dai abubakar yana ciki kenan ha ba ni ta ija to ni ko ta durofa in yada da ita <laughs> sai ban masa na ga masa ah, waya dan kara ki ko ban ni Sani Samari. Amin wa alaiki assalam. Allah tambaya nake. Wa kike nema? Wani mutum ne Malam Amiru Dillali. Ga gidansa ne inda shi ne. Kina wuce wannan abun nan da karas ko malam ayiru a to ga mukullinki komai ya cika sai dai muna da 'yan dokoki da muke da su ban fahimce ka malam amiru ai da ke ke mace ce marar aure su da dole sai kin dan yi taka tsantsan da rayuwarki a nan wajen ban fahimce ka ba malam Amiru. a za ki fahimce ni yanzu kuwa in kika kalli nan za ki ga duka gidajen ne na matan aure eh haka ne da gidanki zai zama a kintse azabtaci ma'ana babu shige da fice na maza da mata maza ba shi zirga-zirga a gidanki ba tara samari a kofar gida idan kika kiyaye mana wannan sai mu zauna salin alin da ke <laughs> ba wani korafin Allah yadda gaskiya ne insha Allah zan yi iya gurgudo na a to na gode su a na gode su to ga gidana na gode su eh gashi na gashi na na gode aha amen Allah ba canji. Allah ba na canji kuwa. To bari in je samu canji sai yanzu ina so. Salamu alaikum dan uwa. Ah, yar uwa. Na zo in sake damun ka dan Allah. Ah, me kuma na damu? Nawa zaki bashi? Naira ɗari zan bashi. Naira ɗari? Ah, to ai akwai naira ɗari. Yawwa, ga naira ɗari. Ah, ha ba ki bashi, ba komai wallahi ki bashi kawai. To na gode. Ah, ba komai, ba komai. baran zo in taimaka miki ko a haka kuwa a ah, ba ko ai na hada ka da aiki a ah, kai da ka bari ma ni kadai ma sai in dauka ha ba ai wa kai ne bismillah to na gode mm. sosai kin sha hanya wallahi am. sannu fa yawa sannu da zuwa sannu da zuwa yawa kai na gode sai an jima yawa ni fa na gode insha Allah sai an jima wannan makotakar ce ta kawo rahila cikin rayuwarmu salamu alaikum ta zama tamkar kawa a tsakaninmu ya san wannan dariyar da ni ake a saboda ya katsar ku a to yaya a ba san ka akwai bayani umar da allah me kake nufi a hausa yi ba wani yare ba balle ka ce san jama'ar ce to me yace cewa fa ba sai an je tasha ake da ko ba kuma hausa ba wani yare ba to waye da ko na wanda ya tsargu sai ku ta yi ai na gane sai ku ta yi ai dama so dama da ko su ka da ke son fita da su gobe inda hali a dan taimaka min fitar da su ba sai an shiga da su ciki ba gobe kai umar kai umar ok abakar kun haɗe min kai kenan ko Allah dai ya sauke lafiya hmm. za mu Zauna ina karatu da dare sai rahila ta shigo ta same ni a daki salamu alaikum amin alaikum salam rahila lafiyar kanki da daren nan wallahi bangaren mu ne ba wuta ga zafin bala'i ga sauran masifa wallahi shi ne ce bari zo bangaren ku ko in dan kwanta bangaren ku amma su umar da su usman kuma fa wallahi yanzu ma falon ku na bude shi yasa ne shigo su kuma bangaren su riga sun rufe yanzu ma na kofa ka a bude ne shi to bari in leka an baka bacci to shikenan ba da mu ta fa gode ba matsala tsallake dare yayi sosai barci ya kama rahila a ɗakina ta kwana da haka ya faru na kasa tashinta sai kawai muka kwana mu biya a ɗakin bayan 'yan kwanaki nima rahila ta shigo ɗakina ba ta jin daɗi zazzaɓi na damunta da na ga yanayin jikinta haka na rika fama da ita har ya kai ta ga kwana a ɗakina gashi to karbi ci ba sai ki sha magani ki ci sosai magani za ki sha ai sannu sannu sannu sannu sannu sannu Za ki sha ruwa? Sannu. Yawwa, wato abin da ya sani ne ku dan mu tauna wasu muhimmiyar magana ne tsakanin da saboda korafi ya zo a kanku. Korafi kuma? Kwarai kwa. Mutanen unguwa sun same ni. Sun ce zirga-zirga suke yawan gani a gidanku na wata yarinya. hasali ma zargi ya nuna cewa yarinyar nan tana kwana a dukkanin ɗakunan to abin da suke gudu shi ne kada yaransu su taso su dinga kallon wannan ɗabi'ar da kuke yi yaransu su ɗauka ba sa son wannan haka ne malam amiru mun karɓi laifinmu kuma insha Allah za mu gyara to na ji daɗi dama haka ake so ga mai hankali idan ya yi ba daidai ba aka nusar da shi hanya to ya karɓi gyara to na gode mun gode insha Allah za a kiyaye sai an ji mu sai an ji ka gode bayan wata biyu da wannan maganar sai rahila ta fara rashin lafiya tana yawan amai laulayi da kuma zazzabi wannan ya mu uku da kuma kawarta laure muka je asibiti aka yi mata gwaji wani abu ne faru sakamakon ne ya fito kuma tana ɗauke da juna biyu ina taya ku murna ah. juna biyu ya kamata ki shiga kirarashe ta ba kuka ba zai mana haka dai muka ci gaba da rayuwa har lokacin da cikin ta ya fara girma sai ta koma unguwar da laura take saboda kar mutanen unguwar su sa mata ido a can ko a zuwan fakuwa take har ranar da ta fara nakuda wannan cikin ba na bane ni ma haka balle kuma ni da ba wani kusanci muke da shi da ni da ita ba lalle ku wannan al'amari akwai rudani a ciki to ke sai ki magana waye miki cikin nan don Allah ku yi haƙuri kuma ni in ji da bakin cikin da nake ciki Kafa sai ki magana, saboda mu san halin da muke ciki in zubar da cikin nan za a yi sai a je a zubar. Haba dole, zunubi biyu kenan. Ga na ciki, ga na zub da ciki kuma. Ba zan iya ba. To ki faɗuwa ya miki mana mu san halin da muke ciki. wallahi wallahi ba zan iya ba da wannan magana ma ne ta manta hankali take congratulations ta samu ɗa namiji amma dai lafiyan ta ƙalau ko alhamdulillah daga ita har abin da aka samu jin lafiyar su ƙalau tuntuni dama na yanke shawarar abin da zan yi idan rahila ta haihu zan ɗauki abin da ta haifa in kai wa kakata a ƙauye in ce mata ɗan tsuntuwa ne ita kuma rahila zan ce mata ɗan allah ya mai rasuwa wai kina nufin wannan abin da kike shirin yi ya dace me zai hana shi dacewa ko za ka ɗauki ɗan mai da wukar ba abin da nake nufi ba kenan <sighs> kaga usman idan ɗan nan naka ne da allah ka gaya mana abakar wani wace irin magana ce? Wannan magana da ka gaya min ta mun min rai, wallahi na yi fushi. Ai ba magana ce ta jin haushi ba Usman. Tambaye ka kawai yayi eh ko a'a. Laure, menene hikimar wannan abin da kike so ki? Na lura wannan cikin yana daga cikin abin da yake damun rahila a rayuwa. Akwai abin da yake tuna mata, don ni kaina ban san ko menene ba. hakuri zaki ki dauki da da haka laura ta shawo kan rahila har ta ɗauke ka ta ajiye a wajen kakarta duk macen da ta kai da son in ciki dole ta ji radadi da ciwo rabaya dan da ya fito daga cikin cikinta ba wai na ce miki ban yi imani ba na imanin da allah duk mai rai mamaci ne kawai dai zafin ne yake yake min ciwo haka ne allah ma raba ki da ɗan lafiya in ga sai mu gode masa haka ne shi ne abin godiya ka ji yadda aka yi kenan tun daga wannan lokacin mahaifiyarka rahila ta koma ƙasarsu ba mu sake jin labarinta ba ni dai an cuce ni an gama da rayuwata karkace haka ka ji ko mansur ya kake so in ce ka yi haƙuri mansur mu kanmu da ka gani tun wannan lokacin muna cikin damuwa saboda mun san rana irin ta yau za ta zo kuma gashi ta zo ku taimake ni ku faɗa min wane ne babana a cikinku don Allah ba ni ba ne Allah sani nema ba ni ba ne ni ma haka ba ni ba ne to ya kuke so in yi na zo neman mahaifina wacce na ɗauka mahaifiyata ashe ita ma ba mahaifiyata ba ce kusa kanku a mizanin da nake ciki a yanzu wanda ya sa wani cikin irin wannan halin ya zai kubuta a wurin Allah akwai mafita ta yaya za hankali na ya kwanta yau tun da bani da masoyiyata wanda tuntuni mun riga mun zama jini soka duba jikina kamar an daure har yanzu ba za ki daina wannan tunanin ba? Dole in yi tunani Alhaji, domin Mansur shi ne farin ciki na a cikin gidan nan. Na tafka babban kuskure da na bar shi ya tafi shi kaɗai, ban bi bayansa ba. Gaskiya ne, ni ma abin yana damuna, domin na fahimci cewa duk lokacin da na shigo gidan nan sai gidan ya mun duhu babu wani ragowar haske. Amma mu barwa Allah kuma ki yi haƙuri. To ko za ka yi min izini in bi bayan shi alhaji? Ya haƙuri, ban faɗi haka domin na ɓata maka rai ba alhaji. ma kai ne kai babban mutum haka malam sani ni ne wannan yaro kuma dan wajenka ne a'a amma dai dalilin shi muka zo gare ka amma dai ina fatan lafiya allah dai sa lafiya ku malam sani shekarun baya ka zo gurinmu kana neman rahila har muka ce maka ba mu san inda ta koma ba an yi haka Shi shine dama na zo gare ka domin in ji menene dalilin da ya sa ka zo neman ta sirri ne wallahi tallahi ba zan iya gaya maka ba na same ta hannun warware matsala da kayana da ita a ina a ina za mu same ta yanzu A lafiya A lafiya kalau wani muhimmin al'amari ne ya taso wanda bukatar ganin tan ya taso kuma yake da muhimmanci to ita dai a nan garin take aure tana auren wani mutum alhaji muhammadu miya alhaji muhammadu miya tabbas na san shi to shi take aure to malam sani mun gode ga wannan a shiga wa da yara to na gode alai su Allah ya saka da alheri ba ku Allah ya saka da alheri amin mansur tashi mu je suka lafiya Allah ya saka da alheri Mansur. Ka yi haƙuri, na san ba mu kyauta maka ba, mun zalunta rayuwarka. Ba komai umma, haka Allah ya tsara min a rayuwata. To duk abin ya zo ƙarshe, a yi haƙuri. Kuma Rahila mun samu inda take. An same ta. Tana auren wani hamshakin mai kuɗi a garin nan, Alhaji Muhammad Miya. alhaji muhammadu miya mu je gidansa me ka zo gidanmu gidanku kwarai kuwa gidanmu labarin na da tsawo tije ni da iyayena ne ko kai dan gidan hajiya rahila ne eh ɗanta ne ka ga mansur ba kuka za ka yi ba ka yi haƙuri karka kuka ai kuma ya riga ya zo ƙarshe karka kuka da allah kai mana iso zuwa wajenta okay. Amma salam. Amma salam. Ina yi ne? Lafiya kalau? An yi lafiya. Lafiya alhamdulillah. San da zuwa. Yawwa. hajiya ce. Rahila? Hajiya Lore? Wallahi. rayi laban miki haka da na cuce ki ba kuma yaran nan yana raye na yi kuskure na sani na ce miki yaran nan ya rasu domin halin da kika tsinci kanki shi yasa na ce miki ya rasu ki yafe mun ba ku maji alole na su ba ki cutar da ni ba amma zama amana da ke na san ba ki taɓa cutar da ni ba amma na ji ciwo ke kin san wannan ba sai ne na raye ba ki hakuri babu damuwa laure ni ne mijinta kuma zan yi arar bakin tanci mata albasa saboda babu abin da bata faɗa min ba game da cikin da ta yi wannan shine amfanin mutum ya faɗi gaskiya da halin da ya tsinci kansa to alhamdulillah ni ina ganin kusan abin ma ya zo ƙarshe sai dai abu guda ɗaya da ya rage mana kasancewar yadda yaron nan ya tsinci kansa a baya kuma ina gani lokaci ya yi da ya kamata ya san wane ne mahaifinsa yanzu kuwa zai sani um, rahila ki sanar da su komai kada ki ɓoye wani abu saboda lokacin a sani ɗin ne zo <laughs> lokacin da lokacin da na fara aiki ne ogana a ofis alhaji lami ali ya sa min kofan zuka akan na bashi haɗin kai ni kuma na ƙi amincewa da haka bashi haɗin kai jimana rahila ni fa yadda kike yana bani mamaki wai a ce oganki a ofis ya nuna yana son ki amma kin ki amincewa da shi me yasa to ai ka san matan ma suna suka tara ko wacce tana ganin da abin da za ta iya a wacce kuma tana ganin ba za ta iya ba hmm, gaskiyarki to amma ina so ki san inda zamani ya karkata yanzu duk wacce ta iya irin karatuna ita ce da cin galaba gaskiya ne ba na gan lamarin a haka ko wato kin gane manufa ta salamu alaikum wa alaikum salam an sani um, ki je duk files din da kika gama da shi a teburin ki sai ki kawo saboda shigarwa ko mm, ki je yanzu Eh, malam sani na gajiya ya aka yi aka yi so a min izini za ni gida yanzu na aka aiko min cewa mahaifiyata ba ta lafiya shi ne nake so in je in ganta allah sarki ban sani ai ba a wasa da mahaifiya ubangiji allah ya ba ta lafiya amin bari ba ka wannan in ka je sai ka gashi ne in ka je sai ka yi mata hidima ko na gode eh, ba matsala ba matsala Allah ya sauke Lafiya kuwa Rahila? Oga ya ba mamaki. Ke ma gwada miki halin nasa ko? Dama haka yake? Ai dalilin bijire masa da nai shi yasa ke ma ya ɗauke ki aiki. Don haka ina dab da barin ofis ɗin nan yau ko gobe. To, Allah ya rahila rahila sarkin aiki ke dai baki yadda ki zauna kawai ba wani aikin yi ba to yallaɓe ai ba daɗin mutum ya zauna haka ba tare da yana wani aiki ba amma kuma ga aikin yi na baki kin ki karɓa ba wani irin aiki kenan yallaɓe wato kin gane ne tunda malam sani ya tafi gida kuma duk ma'aikata sun tashi aiki daga ni sai ke kinga daidai kenan sai Allah ba ito eh kin san Allah gafurur rahim Allah ai mai yafiya ne eh Allah gafurur rahim ne amma kar ka manta ba inda za ka aika babban laifi kana sane ka ce wa Allah zai yafe maka karewa ma in baka iya karatun Qur'ani ba ana ba ana sarwa a rediyo ko Allah da ni ba wa'azi na cikin mu dan da ake ranka yawa man sani ka je ka hada mana shayi ni da rahila to ranka dai kuma ka gaya mata yau za mu dare akwai ayyukan da nake so ta yi mu to shikenan kai eh, maza Sanda yake. Imanin Sani. Ne. Yawa. Yalla bai ne ce in gaya miki yau za ku kai dare kuna aiki. Uba time ke nufi Malam Sani. Eh kuma har ya ce ma wai na haɗa muku shayi. Kamar ya san ku ina bukata. Ah. je ka kai wa rahila ita ta sha shayin ba ta mm, je ka kai mata yawwa malam sani na gode aina kai mata eh. eh ta sha bacci take bacci take tana bacci ka tabbata eh to an sani to ga wannan ka tafi gida alaba ma alheri inna lillahi yanzu dama mai girma gwamnan yanzu shi ya miki wannan abin <laughs> ah, kun gani ah, bai kamata ku rika wannan koke-koken da kuke yi ba wannan abu aka Allah ya kaddara shi kuma ba wanda ya sai canja shi gaskiya ne kuma na ji labarin an ce har yanzu bai taɓa samun ɗa ba ko wannan haka yake bai taɓa samun ɗa ba kuma haihuwar yake nema a fujajen dan Allah masar ka yafe ba da sanin ki haka ta faru ba na maka albarka a shi dama kai mansur dan uwana ne haka Allah yake hukuncinsa to ni alhamdulillah ina ganin me kuma kamata mu. wannan babu damuwa insha Allah ssg abokina ne so zan nemi mu gana da shi gwamna don sai mu tattauna gaba daya ta wannan yayi Rahila? Na'am yalla bai. Ashe zan ƙara ganinki a rayuwata? Wallahi kuwa, ina dai fata kuwa yana lafiya. Lafiya kalau Rahila. Ya aka ji da jama'a kuma. To Allah ya tare riƙo. Yawa. SSG. Ko zan iya sanin sunayen shauran mutanen? Wannan shine mijin Hajiya Rahila. Wato Alhaji Muhammadu Miya. A kuma kawarta Hajiya Laure. Eh, na san Laure ai saboda sun yi aiki tare a na. Shi kuma wancan ba. eh magana ce ta kawo mana his excellency bismillah alhaji muhammad his excellency sa lokacin da matata take aiki a kamfaninka sakamakon abin da ya wakana tsakaninka da ita aka samu cikin shi wannan yaron to yanzu kuma abubuwa sun faru dalili ya dalili yaro yana so ya san waye mahaifinsa wannan shi ne dalilin da ya sa muka iyo tattaki da kaduna muka zauna ashe ina da rabon ganin ɗana a rayuwa taho nan ɗana taho ah, Allah na gode ma Assalamu alaikum. Lafiya kalau. Lafiya kalau. Kai ne ka sake dawa? Eh ni ne. Na ji na binciken da ka ce in je in yi ne. To ina binciken naka yi kai ka? Mahaifina shine gwamnan jihar mu. wato alhaji lami ali nan mahaifiyata kuma tana auren wani attajiri mai suna alhaji muhammad miya wannan kanina ne wanda suka haifa tare eh gwamnan jihar ku faka ce ku to ka ji abin da ya faru kenan Allah mai iko to kaga malam mansur kora ta da ne maka ranar nan ta yi amfani kenan domin da ban kore ka ba ba za ka gano waye mahaifinka ba to gashi alhamdulillah ka gano wai mahaifinka ma gwamna ne hausa sun yi gaskiya dan hakin da kare na wata shi zai tsole maka ido malam mansur ka yi haƙuri ka yafe min na yi maka lifi ba kuma yaya na san kaya ne da kyakkyawan niyya kuma haka addini ya tanada ba kai min laifi ba taimako na ma kai na gano asali na. to alhamdulillah komai dai ya riga ya zo ƙarshe sai dai mu ce allah ya bar zumunci ya kuma bar mu tare haka ne to suwai ba ina ganin ya kamata mu dan ba su guri su gana ko <laughs> gaskiya ya kamata mu ba su guri su gana to malam mansur bari mu karasa ciki aishi da mun zan karasa ka a cikin ido na gashi Allah ya sake haɗa mu shine kuke faɗa da kai da tije ashe tije dan uwanka ne wa ga miki faɗa miki ina irin wasan kanin mijin nan shine miki yi ko you kira wannan zama ne domin in warware wata matsala da take ƙasa abu ne mai wahala kuma mai iya kawo rudani amma ya zama wajibi in warware ko hankali na ya kwanta hajiya karime na'am excellence na baki labarin abin da na aikata a baya batin yanzu wanda sakamakon haka nake ganin allah ya hana ni haihuwa ka sanar da ni your excellence sakamakon shi ne an kawo min ɗa wanda ban san da shi ba sai yanzu kuma wacce na aikata wannan abu ita ce rahila don haka nake so in faɗa wa duniya domin kowa ya shaida amma ranka da ɗaya ai hakan zai iya kawo maka matsala ya kuma kawo cece kuce magauta kuma su samu abin faɗa na su kawo mana fancil kai kana magana ne a matsayina na ɗan siyasa ni kuma ina magana ne a matsayina na uba ko zan rasa kujeran nan sai na gaya wa duniya wannan al'amari da fatan ke kuma hajiya karime za ki karɓi wannan ƙaddara da hannu bibbiyu ai duk abin da zai faranta maka rai ita ce daidai abu dina in dai ina son ka da gaske kuma in maka murna da abin da ka daɗe kake nema da Allah ya baka to alhamdulillah na ji daɗin wannan magana ubangiji allah ya shige mana gaba kuma ya dora mu kan hanya madaidaiciya alfarman manzon allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yaron yake jariri idan yana bacci ko taba shi nayi sai kiga ya farka yana kuka lokacin da ya fara rarrafe yana gani na sai fita da gudu yana rarrafawa lokacin da ya fara dariya yana dariya da kowa amma ban da ni da ya fara tafiya kuwa yana gani na nan ma sai fita da gudu kina ganin cewa idan yaron nan ya girma har ya san menene makami ba zai kashe na ba kisan kisan wani irin mafarki ne mai rikitarwa na rasa yadda za in fasara shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jininsa ne shi ya haife shi amma a kowane lokaci suka haɗu sai kaga kamar annabi da kabiri. ɗan hakin da kare na kuwa shi ke tsone maka idado kisan ho kisan kisan mahaifinka yana son ka yana matuƙar ƙaunarka baya son damuwarka yabi ba ka gani inda abokanka suke yi da iyayensu ne abba ina girma zan kai ka na siya ma babban mota kuma zan gina ma gida mai tsada kisan o kisan hoto wani ma ya rawa bare dan makaɗa ka ta kamfanin nan da ya kware kan shirya fina-finan hausa wato dan hajiya film production bisa jagorancin yaro da gari a bokin tafiyar manya nazir dan hajiya ke gabatar muku da tuntun kisan hoto na gaya miki matsalar ke damun yaran na a wasu take kuma jira ke kai wani mataki zan kai shi ƙasar waje aje ai mai magani ciwon kwakwalwa ya rasa wanda zai shafa sai kai kadai duk duniya ba a taɓa yin haka ba sai a kanka zan gaya maka suke bari in gaya mata magana kisan kisan kisan kisan kisan ma ji magani wai an rufe tsohuwa da ranta kowa ya ce kai da tsoka ya taba nashi ya ji ba za ka taba cin riban wannan faɗan ba kaga kai kana aiki da hankali ne shi kuma Nabil ba hankali a tattare da shi na bi shawarar shi dan na yi hukuncin da bai kamata in yi ba hakika na zama jahili <laughs> Kisan hutu labari da kuma tsara shi Yakubu M. Kumo. Shiryawa Naziru Dan Hajiya. Ba da umarni Aminu Saira. Sama da shekara goma kana min abin da ka ga dama ban taɓa cewa komai ba. Gaskiya ko kashe ka. Ka kashe ni Nabil. Nabil ni za kashe? Zan kashe ka. In ka ci kabar taɓa ni. Ka ci gaba taɓa ni. Kisan hutu shirin Naziru Dan Hajiya.